This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirin na safiyar yau Litinin 14 ga watan Oktobar shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga sarfilin da kanun labarai. To hawa sama da shekara guda ke na hukumomi a Najeriya ke ci gaba da tsugunar da mutanen da faɗa tsakanin dakarun gwamnati da kungiyar Boko Haram ya da su. a jiya lahadi amurka ta ƙara zurfafa kanta cikin rikicin gabas ta tsakiya inda ta sanar da cewa za ta aike da wata babban na'urar kariya ta makamai masu linzami zuwa isra'ila haka kuma za a ji cewa wasu ƙarin jami'an 'yan sandan ƙasar kenya shida da ke shirin shiga tawagar da majalisar ɗinkin duniya ke mara baya don ƙoƙarin murƙushe tashashen hankula a ƙasar haiti kanin labaran kenan a bangaren rahotannin za ku je da take ƙasa take dabo dangane da batun sakarwa ƙananan hukumomi mara a najeriya ta ba su damar cin gashin kansu inda wasu gwamnonin jihohi ke neman yin fatali da hukuncin kotun kolin ƙasar, cewa akwai abin dubawa a kundin tsarin mulki kafin a kai ga hukuncin kotun kolin. Duk tanadi da ya karo da tsarin mulkin Najeriya ba zai yiwu a iya aiwatar da shi ba. Haka zalika muna tafi da rahoton yadda aka kona ɗaruruwan tantan na magunguna da wasu tarin ababen sa maye a jamhuriyar Nijar. Shaye-shaye nan ga buge-buge sake-sake ga sunan da abubuwa wanda hade-hade babu abin da ba su yi. Sai a biyo mu domin jin waɗannan da masu rahotanni da ke tafe. kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafe da shirin ciki da gaskiya da masu magana kan ce wuka ba ta huda shi to amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya sama da shekara guda ke na hukumi a najeriya ke ci gaba da tsugunar da mutanen da faɗan da ake gwabza tsakanin dakarun gwamnati da kungiyar boko haram waɗanda suka kaddama a shekarar 2009 a jihar barna da ke arewa maso gabashin ƙasar an kwashe dubannan mutane daga sansanonin 'yan gudun hijira zuwa ƙauyukansu ko kuma sabon matsugunan da aka gina a ƙarƙashin wani shirin sake tsugunar da su da manazarta ke cewa ana gaggawa da nuna cewa an kusa kawo ƙarshen rikicin da 'yan bindigar a faɗin jihar borno an rufe sansanonin 'yan gudun hijira da dama inda jami'ai suka ce ba a buƙatar su amma da yawa daga cikin mutanen da suka rasa su sun ce har yanzu akwai hatsari ga komawar tasu. A jiya Lahadi Amurka ta ƙara zurfafa kanta cikin rikicin gabas ta tsakiya inda ta sanar da cewa za ta aiki da wata na'urar kariya ta makamai masu linzami zuwa Isra'ila da kuma sojojin Amurka kusan ɗari don gudanar da aikinta. Wannan shine karan farko da aka jirge sojojin Amurka Isra'ila tun bayan harin da Hamas ta kai a bara. Shugaban ƙasar Joe Biden ya umarci sakataren tsaro Lloyd Austin da ya aika da tsarin tsaro na Terminal High Altitude Area da ma'aikatansa zuwa Isra'ila, in ji sakataren ya labaran Pentagon, Manjo General Pat Ryder a cikin wata sanarwa. Na'urar kakao makami mai linzamin na'ura ce da ake girkewa a ƙasa, wadda aka ƙera don kare ko kariya daga makamai masu linzami ƙera balastik wannan na zuwa ne bayan da iran ta harba makamai masu linzami sama da 180 zuwa isra'ila a ranar 1 ga watan oktoba bayan harin da isra'ila ta kai a beirut ta kashe shugaban kungiyar hezbollah hassan nasrallah inda a yanzu isra'ilan ke shirin kai harin ramuwar gayya kan tehran an kama wani mutum a wani shingen bincike da ke kusa da gangamin yakin neman zaben dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican donald trump a jihar california ranar asabar yana fuskantar tuhumar ɗaukar makamai bayan an same shi da bindigogi biyu kamar yadda hukumomi suka bayyana a ranar lahadi wakilan ofishin 'yan sanda na gundumar riverside sun tare mutumin mai shekaru 49 mazaunin las vegas cikin wata bakar mota kira suv a ranar asabar ɗin da ta gabata a cewar ofishin al'amarin bai yi tasiri ga lafiyar tsohon shugaba trump ko kuma waɗanda suka halarci taron ba in ji ofishin 'yan sanda a cikin sanarwar manema labarai trump ya tsallake rijiya da baya a wani yunkurin kashe shi a watan yuli lokacin da harsashin wani ɗan bindiga ya shafi kunnensa yayin wani gangamin yakin neman zaɓe a garin batla na jihar pennsylvania a watan satumba an tuhumi wani mutum da yunkurin kashe trump bayan da jami'an leƙen asiri suka gano shi yana ɓoye da bindiga a kusa da filin wasan golf na palm beach wanda kuma ya musanta aikata laifin. Gaba kaɗan a cikin shirin sarfilu zai sake dawowa da ƙarashin labaran duniya, amma kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kama birnin Abuja a Najeriya. Inda bisa ga dukkan alamu murna ce ke neman komawa ciki a batun ba ƙananan hukumomi cin gashin kansu. Yadda wasu gwamnoni suka fara nuna cewa ba za su yi biyayya ga hukuncin kotun kolin ƙasar ba, saboda wai akwai abin dubawa a kundin tsarin mulki kafin a kai ga hukuncin kotun kolin. Daga birnin Abuja ga wakilin mu Madina Dauda da cikakken rahoton. Manufar hukuncin kotun koli shine ba ƙananan hukumomi cin gashin kansu ta hanyar ba su kuɗaɗensu kai tsaye ba tare da zuba su a asusun bai ɗaya da ya haɗa da na gwamnonin jihohi ba. Amma a jihar Anambra an fara nuna damuwa cewa hukuncin na iya fuskantar koma baya sakamakon wani sabon kuduri da gwamnan jihar Anambra Charles Oludo ke neman tilastawa ƙananan hukumomi da su miƙa wani kaso da gwamnatin tarayya ke basu zuwa asusun haɗaka da jihar ke kula da shi. Masanin harkokin shari'a barista mai nasarar Ibrahim Umar ya tsokaci cewa akwai matakin da ya kamata a ɗauka kafin a kai ga hukuncin kotun koli. Duk tanaji da ya karo da tsarin mulkin Najeriya ba zai yiwu a iya aiwatar da shi ba. Sannan magana tsarin mulkin Najeriya akan ba da kuɗi kai tsaye. Sashe na ɗari da sittin da biyu na tsarin mulkin Najeriya ya fito da tanaji inda ya magana musamman sakin sashe na shida inda ya magana cewa dole idan gwamnatin tarayya za ta ba ba da kuɗi ga gwamnatocin jihohi to sai ta rika ba da kuɗi ta hannun asusun haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jiha da ƙananan hukumomi to yana da muhimmanci lokacin da aka samu wannan doka ta supreme court ta cewa a sakan ma ƙananan hukumomi eh, dama su samu mara su ta sake to abin da ya kamata a yi a nan shine shi babban ministan shari'a na tarayya da shi da sakataren gwamnatin tarayya na najeriya sai su haɗa kai su fito da matsaya a kawo ƙuduri gaban majalisar dokoki ta tarayya sai a buƙaci yin gyara ga sashe na 162 da kuma ya gyara ga sashe na bakwai na tsarin mulkin najeriya a kuma ya gyara ga sashe na 153 na najeriya wanda suka ba da dama cewa a rika ba da kuɗi ta hannun gwamnatocin jihohi kuma ta hannun asusun haɗin gwiwa kuma a rika shirya zaɓe wanda yake a matakin kuma zaɓe ta jiha ta shirka shirya zaɓe dama na majalisun dokokin jihohi su rika yin dokoki kan al'amuran ƙananan hukumi. Wannan bayani ne da ɗan majalisar wakilai daga jihar Bauchi Dr. Awalu Abdu Gwalabe ya amince da shi inda ya nuni da cewa zai wuya gwamnoni su amince da ba ƙananan hukumomi cin gashin kansu a bisa dalilai masu ƙwari. A cikin kundin tsarin mulkin Najeriya nan ya ce dole sai an yi operating a joint fund account tsakanin gwamnati gwamnoni da kananan hukumomi kuɗin nan ba zai shiga account ɗinsu ba sai dai shiga joint fund account ɗinsu ka kawar da wannan ba sai ka tafi supreme court ka je kana neman interpretation na ainihin dama da kundin tsarin mulki ya bayar akan lalle ne wajibi ne ka ba kananan hukumomi kuɗin su to kusan duk gwamnan da yake najeriya kuɗin nan da suke samu daga joint fund account suna biyan kuɗin fanaman makaranta sun karbi bashi na health sectors na kiwon lafiya kiwon lafiya sun shiga agreement na karɓar bashi da za su yi ayyuka a wasu jihohi don wannan kuɗaɗen suka dogara yanzu ka ka ce babu wannan kuɗaɗen to ina gwamnatin za ta yi so babu gwamna da zai yadda ko da ka canza wannan abun ka kai shi gwamnati a jihohin nan an ce shi kundin tsarin mulki ba zai gyaru ba sai an samu biyu bisa ukun yawan jihohin da suke najeriya so akalla sai ka samu jiha ashirin da biyar da za su goya maka baya to wani gwamna ne da yadda ya ce za a raba shi da kudin karamar hukuma a majalisar saboda haka kin ga hidima ce da mai nauyi shi ma tsohon dan majalisar wakilai kuma wanda ya taba zama shugaban karamar hukumar kaduna ta arewa yahaya tanko ya ce a shekarun baya an samu ci gaba saboda ana ba ƙananan hukumomin kuɗaɗen su kai tsaye. Wannan hukunci da kotun koli ta yi abu ne mai kyau. Amma kuma gaskiya sai an yi gyare-gyare a kan yadda ake zaben ƙananan hukumomi ɗin. In kin lura ma da kowane jam'iyya gwamna ne kawai yake so ya ce da wani da wani za wani su ne nake so a tsaye da su a kowane ƙananan hukumomi ba zaɓe ake na ciro ba na jam'iyya. So tun da kai aka zo aka cire ka aka ce ka yi to sai abin da gwamna yake so yi mu lokacin da muka yi na baban gida ba ruwan gwamna kuɗin mu yana zuwa ne kai tsaye daga federal pay office idan an yi allocation kamar da suke zuwa ake nasi haka za a yi na local government a baka kuɗin ka za ka zauna ne daga kai sai yan majalisan ka na karamar hukuma kowanne zai kawo abin da yake bukata a anguwansu sai a yi musu amma yanzu kin ga inda ake zaben to an zo an zaɓe ka ba baka da wani karfi tun da gwamna ya zaɓe ka. ita kuwa hajiya fatima abubakar ta ce ba ƙananan hukumomi kuɗin su kai tsaye abu ne mai kyau amma ta yadda da batun gyara dokar ƙasa saboda a dawo yadda ake a alif ɗari tara da casa'in da tara. ba wa ƙananan hukumomi asusun su na ƙashin kansu shine ya fi mahimmanci misali tunda akwai wannan kamar asusun gamayya da suke da su da gononi to sai nake ganin kamar cewa idan kowace karamar hukuma ta zama kudinta na kanta ne ita take da hakinta to kin gani yan wannan local government din za su iya holding din chairman ɗinsu accountable. Majalisar ƙasa ta ce ta ɗauki harama na gyara kundin tsarin mulkin ƙasar kamar yadda Awalu Abdu Gwalaɓe ya ce dole ne shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya sa ido kan gwamnoni da za su kawo cikas ga ci gaban da ake samu a zaben ƙananan hukumomi ta hanyar tursasa zaɓaɓɓun shugabannin su karkatar da kuɗaɗe ga gwamnatocin jihohi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaida Madina Dauda yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya. Wasu ƙarin jami'in 'yan sandan ƙasar Kenya 600 da ke shirin shiga tawagar da Majalisar Ɗinkin Duniya ke marawa baya don ƙoƙarin murƙushe tashashen hankula a ƙasar Haiti. Za su kasance cikin shiri a farkon watan Nuwamba, in ji shugaban 'yan sandan Kenya a ranar Asabar. Shugaba William Ruto ya alkawarin ƙarin jami'an ne a ranar Juma'a bayan wata gana da firaministan wucin gadi na haiti gary conail yayin da shugabannin biyu suka yi kira da kasashen duniya da su ƙara ƙaimi tawagar jami'ai shida nan ba da jimawa ba za su shiga cikin 'yan sandan kenya da aka riga aka girki a haiti bayan kammala horar da su kafin a tura su in ji speto janar na 'yan sandan kenya douglas kanja ƙasar da ke gabashin afirka ce ke jagorantar tawagar ƙasa da ƙasa da nufin magance matsalar rashin tsaro a ƙasar da ke yankin karibiyan mai fama da aikata laifuka kuma ya zuwa yanzu ta aiki da 'yan sanda 400 jam'iyyar frelimo da ke mulki a mozambique ta lashe zaben da aka gudana a babban birnin ƙasar maputo hukumar zaben ƙasar ta sanar a jiya lahadi a zaben da ake kyautata zaton zai bar frelimo akan mulki a ranar laraba ne aka fara ƙidaya ƙuri'un zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki inda shugaba mai barin gado philip nyusi mai shekaru 65 ya sauka daga kan mulki bayan cikar wa'adinsa na biyu na mulki ɗan takarar jam'iyyarsa daniel chapo ne ya lashe zaben mu a maputo hukumar zaben ta ce da kashi 54 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada ɗan takara mai zaman kansa venancio mondelain wanda ƙaramar jam'iyyar podemos ke marawa baya ya samu kashi 34 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Yayin da Usufo Momadi na babbar jam'iyyar adawa ta Remano ya samu kashi 9.6 cikin 100. Daga ƙarshe 'yan sandan Pakistan sun harba barkonon tsohuwa tare da gurfa da masu zanga-zanga a kudancin birnin Karachi bayan da suka yi ƙoƙarin kutsawa ta wani shingen tsaro. magoya bayan wata jam'iyyar matsatsuwar ra'ayi ta islama kusan dubu biyu ne suka yi ƙoƙarin isa ƙungiyar 'yan jaridu a birnin ranar lahadi sun yi jifa da duwatsu tare da ƙona wata motar sintiri a lokacin da 'yan sandan suka hana su isa inda suken jam'iyyar ta ce ɗaya daga cikin mambobinta ya mutu a rikicin wani jami'i ya ce ba za a amince da tashin hankali ba musamman idan aka yi la'akari da taron tsaro na ƙasa da ƙasa da za a islamabad da kuma wani mummunan harin da aka kai a makon jiya kan ayarin motocin ma'aikatan ƙasar china a wani filin jirgin saman birnin sarfila hashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma sai makwabciyar najeriya wato niger inda wakilinmu a yamai suleiman barma ya labarta mana yadda hukumomi a kasar suka gudanar da wani dan kwale-kwalen bikin kona ɗaruruwan tantan na magunguna da ababen sa maye a wani yunkuri na raba kasuwannin ƙasar da miyagun kwayoyi da kayan maye kamar da yadda za ku ji a wannan rahoton da suleiman din ya aiko mana magungunan waɗanda yawansu ya kai tan 915 wasu daga cikinsu an shigo da su ne daga waje ta barauniyar hanya wato ba da izinin ma'aikatar kiwon lafiya ba yayin da wasu kuma magunguna ne na jabu sai rukuni na uku da aka gano cewa ana sayar da su a kasuwanni a wani lokacin da wa'adin amfani da su ya riga ya shuɗe watanni akalla tara aka shafe ana farautar irin waɗannan magunguna da ke barazana wa lafiyar jama'a kamar yadda shugaban ofishin hukumar duwan ko kuma kwastam na jihohin tilaberi da ya mai kanal alhamani ya bayyana yana mai tabbatar da cewa sun bi hanyoyin da ya kamata a shari'ance kafin gudanar da aikin kona waɗannan magunguna. des produits qui sont importés sans autorisation d'importation du ministère de la Santé publique. A wani bangare na wannan kware biki, hukumomi sun kona kayayyakin zukar tabar shisha kimanin dubu hamsin da ɗaya waɗanda 'yan sanda suka cafke a unguwannin birnin Yamai bayan da gwamnan jiha ya kafa dokar hana shan shisha a ranar 24 ga watan Yulin 2024. matakin da aka ayyana a matsayin na kare matasa daga barazanar da wannan mummunar ɗabi'a ke yi wa lafiyar kwakwalwa. Kwamishiniyar 'yan sanda Zuwaira Hausaize ita ce shugabar sashen kula da kare yara da mata a hukumar 'yan sanda ta kasa. Shishan nan tana hallaka yaran mu gaskiya. Yara sun shiga cikin wani hali wanda babu daɗi. Shaye-shaye nan ga buge-buge sake-sake ga sunan da abubuwa wanda hwade-hwade babu abin da ba su yi. Cikin shishan nan mun gane da abubuwa suke saka. suna sa abubuwa ne kamar su kwaya wanda yake eh, jiya musu kwalluwa gwamnan ya mai janar asuman haruna wanda ya jagoranci bikin ya jinjina wa ma'aikata a cewar sa za su ci gaba da karfafa matakan yaƙi da irin waɗannan kayayyakin da ke cutar da al'umma da salwantar da makomar matasa magunguna ton 900 da goma sha biyar da mutane sun kasaye su zo su saida saboda ba su kansu ba lele in ka kawo abin da bai kamata ba ka saida kana jin ma 'yan uwanka bisa kan lahiyarsu mun hana mun ka ce ma polisi da jandamu duk inda an ka gani to muna ma 'yan uwan nigerian da wanda ba nigerian da sun ka zo su zamna cikin kasanmu su daina saboda in suna son zaman lahiya yanzu dai yanzu mun kone in mun ka kama kuma gobe mutum yana zuwa kasu. Magungunan jabu da waɗanda ake shigo da su ba akan ka'ida ba wata hanya ce ta samar da makudan kuɗaɗen shiga ga waɗanda suka rungumi wannan haramtacciyar sana'a. Dalili kenan ake ƙara samun yawaitar kasuwannin sayar da su a ƙasashe masu tasowa duk da matakan da hukumomi ke ɗauka. Da alama talauci da jahilcin jama'a na ƙarawa abin armashi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam a yau za mu fara duba wani zargi da al'umma garin garba shedi na jihar taraba ke yi wa sarkin su na yanka mai daraja na uku da ba bakiyar kan filaye da gonaki har ma da cin zarafi Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarrafi Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a garin Garba Shedi da ke jihar Taraba. Inda wasu jama'ar garin ke zargin sarkin garin mai daraja ta uku, Alhaji mai gandu kugu da kwaci gonaki da biyar ta hanyar zalunci. Masu korafin sun zargi sarkin da mulkin kama karya da cin zarafin tsaffi da neman mallake duk wani fili mai daraja a faɗin garin. Sarki ya kwace gonakin mutane akalla zai kai 35 sarkin garba shere laji mai gandi. Na san waransu daga cikin wayan da aka kwace wa gonaki. Daga ciki akwai ƙauyen garin mai bultu, akwai nyamata manda, akwai kolbati mai ruwa, akwai mutanen shuwa. Wannan duka yana cikin ƙauyukan da ya kwace wa gonaki. Sannan akwai lokacin da ya kwace wa gonakin mutanen mai bultu akalla mutum tara. Daga cikinsu akwai gonan sahabi Malam Ali akwai gonan buba anguwan baki akwai gonan bashari bafaru akwai gonan su nasiru maunde akwai gonan malam ma'azu akwai gonan muhammed dan azumi sannan akwai gonan alhaji buba wannan kadan daga cikin gonakin da ya karba kenan a lokacin da ya yi wannan abu na ɗaya akwai turoptam da ya tura akan su je su hude masa wannan gona din domin ya shuka amfaninsa so daga cikin yaran masu gona din sun je gonan suka nuna cewa ba su amince da turopta ta yi aiki a wurin ba domin gonakin babanunsu ne su suke aiki a wurin kullum kuma siya suka yi so a takaice dai sai su masu yin tropta din daga cikin su wani sai kira sarki ya ce to ka turo mu yi aiki amma ga abun da yake faruwa mun zo yara suna son su hana mu aiki suna jifa so sarki da kansa ya tashi ya hau mashin ya je tsallake kwari ya je ya samu wa'annan yara din a bayan kogi a wannan gonakin kenan har ma ya fidda bindiga ya yi barazanan harbin su idan ba su bar turoptansa ta yi aiki ba a ƙarshe dai alhaji mai wada mai bultu ya je ya ɗauko sarki din suka fito sannan sannan ya ce turabta kuma ta ci gaba da yin aiki yara kuma su dawo gida daga cikin matasan ne akwai wani yaro mai suna mustapha wanda shi sarkin ya sa aka kama shi aka je aka kulle shi tsayin kwana biyar shin wannan gonaki da ake ta kwakwacewar ya kwace ya ci gaba da noma a ciki ko kuma sosai kuwa ya kwace amfaninsa ne a gurin sannan da ya kwace sai ya ce filayen din nashi ne da magada akwai magadan wannan guraren din sannan ya kira su ya rarraba musu gonaki tara na kirga maka wayan da ya kwace ya rarraba ma daya daga daga cikinsu akwai wanda yake kira ake kira tama ina ga kaninsa ne sannan akwai wani kaninsa ma da yake kankani idi to suna ɗaya daga cikin wayan da ya zo ya raba gonakin su ma ya ba su nasu ya ce gonan din na gado ne so ya raba ya ba su nasu shi ma ya ɗauki nashi da ɗansa a yanzu haka amfanin su ne a gurin duka. to yanzu ku da aka kwacewa gonaki a wannan yanki yaya kuka gudanar da rayuwarku na rashin noma da musamman wannan yanki ta riga ta yi shura ta harkar noma. eh to gaskiya abun da ake ciki yanzu shine yawanci wa'ansu da basu da karfin karban haya gaskiya ba su samu su kai noma bana ba domin kaman shi a malam buba na unguwan baki ina ga a duk duniya ma iya wannan filin kawai yake da shi kuma sarki ya riga ya karba wannan dattijan bayi da inda kuma zai sake nomawa so a mutanen gari dai akwai wani daga cikin mutanen gari wanda ya je ya dan tsaga masa daga cikin gonan sa ya zo ya dan noma abun da zai ci amma wancan sarki ya riga ya karba to akwai wani yunkuri da mutanen gari suka yi domin sanar da sarki cewa waɗannan filaye da ake ta karba na al'umma ne misali eh sosai kuwa an gaya masa amma bai yadda ba ya ce shi ya fi kowa sanin tarihin gurin gurin wuraren kakannin su ne kuma iyayen mu sun shaida mana cewa sayan gurin din suka yi da kuɗin su a guraren su wa'ansu sarewa suka yi wa'ansu kuma bayan an sare ne aka sayar musu to yanzu menene bukatan ku yanzu duba da cewa a wannan kafa tana bin kadu na waɗanda aka wa haƙƙi musamman kamar magada ko kuma kwace fili haka da sauransu menene bukatan ku yanzu bukatan mu dai shine mu gwamnati ta bi jikadunmu a karba mana filayen mu a sake mayar wa masu filin su in har zai yiwu kama a garin mai gultu an yi taro na jama'a cewa yanzu ya za a yi tun da sarki ya riga ya karbi gonakin nan sai aka ce to tun da ya karba kuma an je an roƙe shi ya ce ba zai mayar ba ya riga ya raba magada shi ma ya ɗauki nashi babu yanda kawai za mu yi sai dai a yi haƙuri to shine mutanen gari suka ce to yanzu ya kamata a shigar da karansa da aka zauna dai aka yi zama ɗaya biyu zuwa uku sai aka karkare a cewa gaskiya ita shari'a tana bukatan kuɗi ne to duka mu talakawa ne idan aka buƙaci kuɗi mai nauyi waye zai iya fidda kuɗin yayi shari'a da sarki saboda haka mu kawai mu barwa Allah shikenan anan aka bar zancen din aka ce an barwa Allah ko ni kowa ya haƙura to Allah ya kyauta haka shi kuma dan Juma Yusuf ya ce sarkin ya ci zarafin mahaifinsu mai fiye da shekaru 80 a duniya. Sunana dan Juma Yusuf wanda yake zaune a garin Garba Shede. Shi mu ba zagi bane kawai da zagi ne da abun da sauki. Farko dai watannin baya a masallacin Juma'a ana ba. jama'a dubu ya tashi ya ce zarafin ma'aifinmu bai duba a dakin Allah ake ba ko ba haka ba bai duba a garin akwai baki akwai yan gari amma ya gama ma'aifin bai shi masa kahala ba domin a mazauninsa yana bashi darajarsa akan sarki ne. To daga nan mu ya yanke ma kansa kiyamul leli in Allah ya yarda ba zai je ma fadansa ba bare irin irin wannan ta sake wakana daman mahaifinku yana da sarauta ne a garin misali ai mahaifinmu jauro ne domin babansa ce fara mulki a garba shi babansa shine buba jakule kakanku kakanmu a tarihin arewa a kofan jaura ke yin masallaci na juma'a har yanzu masallacin juma'a kofan gidan kuka kakanmu ne kuma ya gina ta da ya masa wannan abu ya yanke ma kansa shawari ya kira mai shi kun ji kun yi na shi baba eh Allah baka hakuri kai hakuri kai hakuri ba kai aka zuban ma mutum shi ba mu ne amma in Allah ya yarda mun dauke maka daga nan kuma sai aka sake na biyu sai mai martaba sai ya kira bai. da ya kira bai babu mu shi ce ba zai je ba tabbas ya ce ba zai je ba ko aka ce to fa duk jawarabai sun taru ya shi yana tunani a shekarun da yake da shi yanzu yana da shekara wajen tamanin da takwas a duniya ya je me yake nema ma maganar jawaranta tun da kanninsa ma jawarabai guda hudu ne da ya'yansa da kanninsa kuma duk jawaraban sara ne tun da duk family namu duk wanda ka ji jauro a cikin gonan kakanmu ne aka sayar ma mutane kuma aka nada shi jauro don ya kula da mutane so shi ne dalilin samun jauramanta ba wanda ake nadawa haka bane domin jauron sara ne da aka yi haka yayi nazari ya ce to bari ya je da ya je nan ma a again sai abu ya sake faruwa irin abun da ya faru a masallaci ya zuwar masa da mutunci kwanan nan ba da jimawa ba iyaye na suna shari'a da local gamma yau shekara tara da wata shida akan fili na asibiti wanda 1979 a zamanin mulkin barde gongola muna gongola ba san ana hade da adama muna hade da eh, adama gongola mm. eh, ba ka bane mm. ana kan shari'a yau ne gobe ne kwanan nan ba yanke hukunci ba abun mamaki da ya bani mai martaba da shi da kansila da ciyaman sai suka zo suka tsaga shaguna kwaya arba'in da bakwai suka sayar mutanen garba da naira dubu ɗari biyu da hamsin hatta tsohon ɗan majalisar wakilan yankin garba shedi wanda shine garkuwar masarautar ya tabbatar da wannan zargi. Sunana Honorable Garba Cede dan majalisan tarayya mai wakiltar mazabar Balid Gasol a da kuma a yanzu liyazan ofisa wanda yake wakiltar majalisar tarayya ofishin jam'iyya ta ƙasa ta APC ta Najeriya a headquarter. Zarge-zarge ne game da sarkin Garba Cede mai suna Manu mai Gandi Kuku. Eh, zarge-zargen kuma shine na cewa a kwace filayen mutane mutane tozarta jama'a na talakawansa kuma da ma kwace akuyoyin jama'a wadda yake sa a yi wa watandansa ya ba wa dogaransa su ci shi ma yanka ya kai gidansa ya ci gaskiya a matsayina na garkuwa na wannan masarauta a kuma a matsayina na dottijo kuma mai son gaskiya a gaskiya sarki yana aikata wa'annan abubuwa domin me akwai wani bawan allah wanmu ne mai kusan shekara shekara tamanin kuma ma ɗaya daga cikin masu angoyinsa ne ya kira shi ya zo fadarsa ya zazzage shi ya masa ya ci zarafinsa kuma ya ci mutuncinsa har ma yunkura zai mare shi sai sarkin ya faɗi kuma sarki ne wadda dan ya je daji ya samu akoyin mutane sun shiga gonakin mutane kan kakkama su ya sa a mota ya zo ya ce a yanke su saura a bawa fadawansa saura ya cinye sannan kuma batun kwace filaye ni kaina din nan kwai fili wadda na saya wadda da an yi aikin banki da shi aka zo aka sayar min a yanzu haka ya zo yana cewa wannan fili a wannan gida da shekara 200 da suka wuce yake a nan suke tsafin su shi zai kwace wannan fili kuma akwai masu shaguna a gaban fili nan masu neman abinci ya ce masu tashi yanzu haka to a gaskiya abubuwan da wannan bawan Allah yake yi kenan a wajen ba zan ce don ni ne garkuwansa zo in goyi bayan zalunci ba ni ban yadda da zalunci ba kuma ban yadda a yi zalunci ba saboda haka wa'annan abubuwa wa'adda aka lissafa duka shi sarki mai gandi manu kuku yana yin su ɓace filaye cin zarafin mutane walakanta tsoffi yana yi wannan hatsari ne kwarai da gaske musamman ma mutum ɗan dangi ne ka ce za ka taɓa shi gaskiya tashin hankali ne. masu sauraro mun yi ta ƙoƙarin zantawa da sarkin garin garba shedi mai ganduku yanda daga ƙarshe ya ce masu ƙorafin su yi abin da suka ga dama da amfani da kalmomin da suka danganci ashar da ba za mu iya sakawa a wannan shiri ba amma duk da haka ku biyo mu shirin na mako mai zuwa don jin ci gaban wannan shiri yanzu a madadin lado salisu garba da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fil hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. kafin mu karkar shirin baki daya ga labarai a takaice. sama da shekara guda ke na hukumi a najeriya ke ci gaba da tsugunar da mutanen da faɗan da ake gwabza tsakanin dakarun gwamnati da kungiyar boko haram waɗanda suka kaddama a shekarar 2009 a jihar barna da ke arewa maso gabashin ƙasar an kwashe dubunnan mutane daga sansanonin 'yan gudun hijira zuwa ƙauyukansu ko kuma sabon matsugunan da aka gina a ƙarƙashin wani shirin sake tsugunar da su da manazarta ke cewa ana gaggawa da nuna cewa an kusa kawo ƙarshen rikicin da 'yan bindigar. To masu saro baki ɗaya da haka ne kuma zamu mu naɗe tabarmar shirin na wannan lokaci. Sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawowa da maimaicin shirin. Kada a manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen da suka gabata. Kazalika za a iya leƙa shafukanmu na Facebook da X wato Twitter da Instagram da ma YouTube domin samun labarai da dumadumin su. Yanzu a madadin sarfila hashin da ya taya na gabatar da shirin sai dadi balawai da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif ki muku fatan alheri sai an ku.